assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eh, ina muku kowa fatan alheri duk wanda ke jina akan wanga midiya mai albarka sanarwa ga waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba muna muku fatan alhari kuma muna shaida muku kowa ya hatara akan sani na saboda akwai waɗanda ke use hotona da na suna yaudaran mutane da shi ba idan ka gani ina wanga magana ba ina magana neman abu wurinka ba ne ina magana akan ka yi hatara saboda kar a yaudare ka ka yi sammani aune ne ka yi hankuri ka san wanda kake magana da shi idan kana nema na ba ni nan ga najeriya ghana nike a cikin ghana kumasi da accra namba na ni 0244-058-414 au 0242-78868 au 0244-130-550 au 02444 82 816 idan ka ga komina a social media ba da wannan namba ba da kasan fraud yanzu haka ina cikin kasan nigeria muna fama da hidima da yadda da a yi rayuwa ta ci gaba akwai marayu akwai waɗanda ba su da lafiya akwai gajiyayyu da dukkanin muna fatan alhari ba wai muna shaida muku mu muka fi kowa ba muna yi ne saboda waɗanda ke da shi ma su kwaikwayo saboda aiki ne yake na alhairi kuma kai allah dai saka maka saboda ka san yau baka san gobe ba a bayan ka kuma baka san me dai faru ba idan ka taimaki wani na san allah dai taimake ka saboda abinda ka shuka shi da ka cira ba zan yi dogon zance ba saboda ba lokaci ka je akan youtube channel ma da ka sani da ka gane ni da ka fahimce ni ka san wani ne alhaji chief malam zaki ba ina shaida maka ka zo wurina ba ne a'a amma ina tilasta maka ka san wani ne alhaji chief malam zaki saboda ka san gaskiya da karya ba daya ba ne iska da ruwa ba daya ba ne ka yi hankuri ka san abin da nake sanar da kai ka je kan youtube channel ma zaki sabbace tv da ka ga wane ne alhaji chief malam zaki idan ka je akan facebook ka je akan chief zaki sabacha wannan wanda ka san me nike fahimta ya da ka fahimce ni abinda baka fahimci ba ka kira ni ka sanar da ni dan baka bayani ina maka fatan alhari ina maka sallama mai girma sallama da yafi sallama duka sallama mai dadi mai daraja sallama mai aski mai mutunci shine assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh